kuma ga shagon kursila idan dai ya fito yanzu za su fara wannan damba nasu na mota wanda za su fara a yanzu a wannan lokaci da shi da garkuwar bakon yan sanda ga dai damban nan yanzu za a taka a wannan fili kamar yadda kuke kallo kalangu ya mutu faduwa ba domin aje na Allah ya na sun dariya shagon ko silaye ya zauna ya ta dan fatan kwa samun ka ba mutum da kana bacci a can ransu ya ce wai ai kana bacci ya ce wallahi ba ya ga ka amma yanzu kawo rauni kan da kawo wani wani ku da layi kuma

ga goba shi ma ga shi nan ya fito a buga wannan wasa na damban na gwamnan jihar kuma kuke kallo a shekara sokoto city daga hannunka lawan wanda aka haife shi a plateau city wallahi ta musu daga hannunka za a tafi dambe wallahi masu yi sun gudu yan fata ba muna nan duk sun gudu la ilaha illallah muna nan ko gudu shi ne yawa maji yana addu'a ya ta fashi ya ta da kasa ƙafa su ya ko ga asa ta ajewu ya ce bari da ta ya ta kabila 'yan sanda wallahi ya yi addu'a ya goga ma abinci wallahi da ya tafi wurin kotu ɗinsa yana cewa ba shi hankici da bayan sai da hankici kofi na mai dada mai wallahi ya taho katsina ya tafi ƙasar wallahi shagon sanda ya tafi wurin kotu ɗinsa sani mamman sani mamman shagaba hankali kasar duniya sai hankali wallahi ya ta hankilan ɗinsa sama ya shafa wallahi ta kasa kwakwakwa sinaye Allah ta kudara ta bigina bayin su wallahi ta zama gwamba da la ilaha illallah muhammadar rasulullahi ga tabbata an taka rafin da busa wallahi shafon kuwa sinaye da shi da al'asar wallahi wallahi ya al'asar ahmed abubakar shafon kuwa sinaye ahmed abubakar shafon kuwa sinaye mutanen su daga filato mutanen sokoto dage sabuwai wallahi ka daga gudunka rage a sokoto la ilaha illallah Allah sallaci ya bindiga sa da jiya gashi tsofaffi na yau abubakar ya yi rashi mai kyau ya samu baba ya cinye la ilaha illallah mai tsaron yawa da bashi gwaninta dabban motar jihar kano wallahi dai suna tarihi sai a daure la ilaha illallah lokaci ya yi alasar mai buyi damara mai ce damara shagon kofi ya buga bai samu ba shagon fasina ya janye ya ce ina kallon ka yau akwai wahala subhanallahi sannan akwai extra time minti biyu again wallahi shagon fasina ce bari bi ka hankali ramadan ma ya san yakin balle kai yaro sabon tashi subhanallahi Allah sa la ilaha illallah abdullahi abubakar Allah sallawa shagon hakon yan sanda wallahi inna Allah muhammadar rasul dai damba nan an taka tsakanin autan kuda da shi da dandaba autan dan binza wannan dambe dambe ne dai na mota wanda ake yin sa dai da ana ruwa yanzu ga shi muke kawo muku wannan dambe kamar yadda kuke kallo ga dai damban na arga an taka shi yanzu autan kudawa shine mai damara ja daga bangaren kudu shi kuma ba dandaba autan dan binza shine mai damara blue daga bangaren wato jamus ga dai damban kamar yadda kuke kallo wannan lokaci musamman kano youtube da yake kawo muku wannan dambe Kano subhanallah ga damban na taka dan cana ya ce yau duk wanda ya zauna a can wurin kyauta ne ita dan cana yawa ya ce fi sabilillahi wallahi ga damban na taka na rasa da Allah ta Roshan ya ce yau biyar da watan takwas 2023 ya ce wallahi ba haɗar wannan ranar sai ta kara da wanda da kisa tiyari wanda da kibo wanda ya fara la ilaha illallah aje ya tarawo da dalilin wasa ne da autan kudawa ga shi nan a wani kisa ya masa bacin rai ya tsaya yana ta tunani a gindin igiya amma ya shiga cikin cikin fili yana gaishe da masoya da kuma wayanda suka ga wannan wasa da aka yi a wannan lokaci to ga dai nan dan Hausa fa yau ma ya ƙara dawowa la ilaha illallah dan ma yana kuka yace la ilaha illallah wai yasa gunko silaye yace la ilaha illallah yace wayo Allah o tabburawa la ilaha illallah gare dan ban fa yanzu labari ya zo da dumudumin sa garkocin da ya fadi a jihar Katsina ayya la ilaha illallah

ga nan wanda suka rabu gayi nan zai zo ya kama dan hausa gashi nan yana naɗa hannunsa ya ce ba zai da musu wannan cin kashin ba ta allah ya kiyaye to ga dai nan a damba yaro da mai gida saboda ya bar bangaren kudu ga nan ya kama shi dan biyu ga dai nan nan ya ce da Allah ku ya balle da ya ce akwai zumunci ya ci ga dan hausa nan da shi da yaransa subhanallahi la ilaha illallah kalani kuma ka dauke shi dan ya buɗe ubannin kai kalani kuma ka dauke shi la ilaha ta da ta ban ta musu kware ga dai dan banna buɗe ubannin kai ta sa musu kware da hausa ko yanzu jama'a ce ta biya shi subhanallahi haka ne da kashi tsari da sai da jama'a ko gobe ma idan

jamilu ina gajiya ina gajiya lafiya ina ina za ku ne haka Allah ba za mu je so mu je bi Allah ba wallahi Allah ba za mu je yanzu ma zo mu da dan kwashi sauran kayayyakin mu ne Lagos za mu Lagos inda da kai da dogon dan jamilu ba ku da labarin damban da za a fafata a garin Marbanyanya wanda Ahmad Ibrahim sardaunan matasan jihar Nasarawa katukan Marbanyanya ya shirya wanda ya shirya damba tsakanin dogon dan jamilu wato wanda ya shirya kai tsakanin ya shirya damba tsakanin dogon sharif dogon sharif kuma dogon mai tafasa tsohon sarkin dambe kuma za a fafata damba tsakanin autun dan bunza da autan aisha damba ne gaga akwai ma damban da yace sai ya ga yan dambe wanda zai iya sa musu damba a wannan lokacin kuma ba mamaki da rabon ku a ciki to dogon zama bai kawo ko ku zo mu zuwa mu shi eh, jama'a ai sai mu tafi koyi marabar zamu eh Always fine. Always fine. maraba za a tafi ai daga nan kawai sai maraba wai ga mai adada ta ta bari mu samu mota kawai ta sha wata za ta dauke mu ai mu tabbata ita kasa na san mu tafi maraba yanzu kasa yau dare ba ai ba mu dare ba mun tafi maraba eh. ai lafiya da ku ka san na ga maka saddau na eh Ahmadu dan hutu shine wanda ya ya kaddama da wannan wasan wanda da Allah a daunan matasan jihar Nasarawa kuma katukan maraba eh gaskiya ne dan fadin za mu fada tsakanin dogon sharif eh, wato da bangaren kudu da kuma shi dogo mai tafasara dogo mai tafasara da kuma autan kan ai zancen bayani mun riga mu koi a ai riga an ga Allah da maraba maraba maraba yawa ku tsaya daga kai daga ka tsaya kai daga nan yawa a tsoda ka muna baba wala ai Eh, kau sudah kan? Thank you.